Eh, lallai kamar yadda ka san sanarwa ta gabata a baya mun wayar mutane kai da su ido su taimaka mana da bayanai lokacin da suka ga ana batun sai da ƙuri'a ko dillancin sa ko ba da tushiyar baki domin eh, ya yi tasiri a cikin harkar zaɓe to su gaya mana don muna da hurumi a kai to an kira jami'an mu an hunta mana cewa ga wasu nan suna raba kuɗi ba mu kasa a gwiwa wajen mu suka fita suka tafi har garin da ake magana din kuma suka samu suka kama kamun abinda ake ake cewa hannu aka kama mutum dumu-dumu cewa shi ana ba da kuɗi domin a juya ra'ayin waɗansu su zaɓi wani ɗan takara to wannan ya kai ga muka kama mai yi din wannan kuma shi ya kai ga dalilin kama mai yi din ya kai mu kama shi kansila da ake magana har kuma muka gayyato shugaban karamar hukuma shi ma muka kama shi yana hannun muna bincike akan me ke me alakan su wani rawa suka taka a game da wannan al'amari wani abu ya faru a jihar Gombe kamar wace karamar hukuma ce karamar hukuma dukku ne shugaban karamar hukuma da kansu na suna hannu eh kwarai ma kuwa kuma banda wannan ma akwai kame-kame da yawa da muka yi a cikin garin Gombe din da kuma shiyar mu na Gombe wanda ya hada da Taraba da Bauchi Adamawa wanda idan lokaci ya yi